والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تسليم بأقوال العلماء na zo da maganganun malamai a cikin wannan littafi tafhimul mutafayyin ومن min الإمام مالك رحمه malik كما kuma daga cikin malaman da nazo da su akwai إمام دار malik الله يمزر هما Allah ya masa rahama نا يوي ستشروا anhum kuma na yawaita ciro maganganun imamu malik rahimahullah nazaran ila ta'assur wato dubawa dubi zuwa ga tasirantuwan mutanen wannan gari ga mazhabansa mutanen najeriya kai mutanen ma afirka sun tasirantu da mazhabansa in ka tambayi duk 'yan afirka ka ce wace mazhaba kuke bi mafi yawa za su ce ma suna bin mazhaban imamu na malik imamu darin hijira allah ya masa rahama وأيضا من عدم إبطال كذب هذا الدستور Kuma mun yawaita kawo magana Imamu Malik domin karyata. ƙaryan wannan doktor din Allah ya shirye shi an gane wannan ku wa aslaha kullu kuma Allah ya gyara mana shi A nan burin shi ne Allah ya shirye shi mu shi ne Allah ya dawo da shi zuwa ga aƙidan ahlus sunna wal jamaa aqidan salafiyya na'am allazi nasaba ilayhi ma la yaliqu bihi wanda shi wannan doktor din ya jingina masa abinda bai dace da shi ba in gane aiki shi wannan so din da sunan mazhaban malikiya ya jingina ma imamu na malik abin da bai dace ba kuma kun ga wannan magana da muka faɗa cewa wannan doktor din ya jingina wa malik abin da bai dace ba to nan gaba mabiyan za su ce ƙarya ne za su ce wallahi ƙarya ake masa bai faɗi wannan magana ba dama can kana mai ƙarya ne dama don ka cimma burinka ko abin da ya kama da wannan to wannan doktor din ya faɗi wannan magana kuma duk wanda ya saurari audio din wannan doktor din ya saurari audiyonsa ya ji abubuwan da ya faɗa da sunan mazhabar imam malik duk mafi yawan abubuwan da ake faɗa na ƙarya a jingina miyagun akidu to ana faɗa ne da sunan mazhabar imam malik a ƙaryata dawowar annabi isa da sunan mazhabar imam malik a ƙare da cewa alƙur'ani ainihin wato a ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba a jingina ma imamu na malik tawakkuf duk da sunan maza ba imam malik an gani amma maganin maza ba imam malik da ake cewa dinnan shin maza ba imam malik na littafi wanda mu dinnan wato nan afirka muke karanta littattafansa tun daga ainihin motsa malik mudawwana kutubiya sa'annan kuma tun daga ainihin littattafan da malamai suka wallafa akan wannan mazhaba din littattafan kawaidi tun daga kawaidi har aka je zuwa ga lawali da sani muktasar an gani shin wato wannan doktor din yana bin mazhaban wa'annan malamai na fiqh ne ko kuma malikiyar shi daban shi ya kirkiro ta kaga wannan doktor din zance da gaskiya maliki yanzu wala shi ya kirkiro ta babu inda imam malik ya ce annabi isa ba zai dawo ba babu inda imam malik ya ainihin bid'antar da wanda ya yi azumin sittu shawwal babu babu inda imam malik ya zo ya ce ƙur'ani ta hukufi ake yi to mafi yawa daga cikin aƙidunsa gaskiya yana to amma da ya lura cewa masu saurarensa ba sa yin karatu masu saurarensa in ma gama garin mutane in ma 'yan boko wanda ba su yi zurfi akan addini ba kuma 'yan boko ma gidadawa bai sa na ce gidadawa wanda ba sa tambayan dalili duk ɗan boko da bai tambayan dalili to wannan bai cika ɗan boko ba dan boko asali shi ne duk abin da zai yi yana yi ne da hujja dan boko kawai da malami zai zo ya gina mai abu da ka ya yi biyayya ga wannan malamin ba tare da bincike ba wannan bai shiga dan boko ba dan boko ba zai zo ya yi research kawai ya rubuta duk abin da ya yi research da ra'ayin shi ba dole dai in zai yi research sai ya dogara da manyan professors manyan malaman da suka yi rubuce-rubuce a wannan fannin an gani to wa'annan abubuwan da na faɗa wasu manyan malamai ne na malikiya suka yi rubuce-rubuce a wannan fanni har ya zama to ana kama hujja da su wallahi babu kun fahimci wannan ko to shi ne dalilin da ya sa ga na yawaita ɗauko maganganun malikawa in ka ce kai malikiya ne da gaske to ga abin da malikawa suka faɗa kuma sannan daga cikin abin da muka yi mun ɗauko littattafan malaman malikiyan kada ka zo ka ce ai wani mutum ya jingina wa malikiya ne malaman malikiya likabar da suka wallafa da hannunsu suka ɗauko daga mutum ya ƙaryata to ya ƙaryata ne saboda son rai saboda yana da wani buri da yake so ya cimma Allah shi kiyaye Allah jalla wa ala an yahdi hadha doktor ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya shirye da wannan doktor din mu burin mu Allah ya shirye da shi ويصلحه muna fata Allah ya gyara mana shi wa yaruddahu ila man ila manhaj salaf salih muna fata Allah ya mayar da wannan doktor din zuwa ga manhaji na salaf salih li taslimin ni'ma ala abi eh abin da yasa muke wannan addu'a Allah ya mayar da wannan doktor din zuwa ga manhaji na salaf salih saboda cika ni'ima ga mahaifinsa dan mahaifinsa gaskiya yayi hidima ga musulunci yayi hidima ga sunna kuma ya yaƙi miyagun al'adu ya yaƙi shirka to irin ƙoƙarin da ya yi wajen karantar da mutane addini to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amshi ƙoƙarinsa ya cika masa ni'ima ya shirya da ɗansa ya sa ɗansa ya zamanto ɗan salafiya yadda baban yake ɗan salafiya karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga al'umma mu ringa jin wannan kalma tana fitowa a bakin ɗansa idan muka ji wannan kalma tana fitowa muka ji ba a injili ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam muka ji ana mutunta malaman hadisi ana mutunta ainihin malaman aqida na salafiya. a nan wajen za mu yi addu'a za mu yi kamar yadda bahaushe ke cewa a zubar da ruwa ƙasa a sha saboda farin ciki na fatan gane wannan muna roƙon Allah ya cika ni'ima ga mahaifinsa kuma ya cika ni'ima zuwa gare mu wa'adina a sheikh al-mufassir al-faqih al-mujaddid rafi'u eh wato mahaifinsa ko mahaifinmu hmm. mahaifinsa ta bangaren haihuwa ko mahaifinmu ta bangaren addini hmm. shine a sheikh al-mufassir al-faqih wato babban malami kuma malamin tafsiri masalin fikihu al-mujaddid kuma mujaddidi shi ba malike ne na hakika ba ba malike bane na bogi shi shek abubakar mamur gumi malikancinsa malikiya ne na qawaidi malikiya ne na ahlari malikiya ne na ashmawi malikiya ne na iziya malikiya ne na qurdubi malikiya ne na ibn rushd malikiya ne na ibn ashir malikiya ne na misbahu salik malikiya ne na na risala malikiya ne na askari malikiya ne na misbahu salik malikiya ne na akarabul masalik malikiya ne na na tufatul hukam malikiya ne na muktasarul kalim malikiya na mudawwana to wannan shine malikiya na ashe abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa shi yana bin mazhaban malikiya ka'in da na'in sa'annan kuma yana bin duk inda gaskiya take shi ba malike ne sannan baya dalili da ra'ayin wani malami yana karkata zuwa ga gaskiya cikin da take to irin wannan malikiya shine malikiyar da muke bukata a karantar da al'umma malikiyar da zaka ji malam ya ce ka karanci mutasar to ka duba cikin shafi kaza da kaza ka karanci risala ka duba kaza ba wai mutum kawai ya zo ya ce imamu malik imam malik mazhaban shi kan maganan Allah shi ne tawakkufi to a wannan littafi babu kaga irin wannan malikiya malikiya ce mai hadari an gane malikiya ce wanda an kirkiro ta dan a rusa musulunci kuma an labe da ita ne da a cimma buri eh fi urayat sunna wa tauhid fi asri mai daga tutar tauhidi tutar sunna da tauhidi a zamanin sa malamin kuma shi ne ya daga tutar tauhidi da gome da suna a zamaninsa mata sheikh abubakar mahmud babban malami mai daraja shi ne a sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa allah ya masa rahama eh. wa askanahu a'la jinan a'la jinan kuma ya zaunar da shi mafi daukakan aljannoni ai da tatmimin ni'ima ala abihi ai saboda cika ni'ima ga babansa a keɓance da kuma cika ni'ima ga musulmai a game saboda idan ni'ima ta cika ga ainihin wannan babban malami mu ma musulmi za mu ci daɗi na musammaitul kitab tafimul mutafahim na na kira littafin ga tambaya a nan wajen idan ya to mutum ya yi daidai wato mutum musulmi fatawan shi ka yi daidai da maganar kiristoci a nan za mu ce da shi da kiristoci duk ɗaya suke misali yanzu da kai da kiristoci kun yi intifaki wajen imani da annabi isa da kai da kiristoci kun yi imani annabi isa zai dawo an gane wannan ku da kai da kiristoci kun yi imani annabi isa ɗan maryam ne an haife shi ba tare da uba ba to idan ka zo ka yadda da wannan ka yadda da wannan kirista ma ya yadda da wannan shin za a ce da kai da kirista a gidan ku daya zai iya yiwuwa da kai da kirista ku yi ittifaki akan wani abu to idan da kai da wani dan a kun yi ittifaki akan wani kuskure ba mu ɗauka da kai da kirista ko kuma da kai da kirista ma kun yi ittifaki akan kuskure iri daya kirista ya yi kuskure ya faɗi wani abu kai ma sai ka faɗi wannan abun shin za a ce aqidan ku ɗaya da shi sai dai a ce me sai dai a ce wato kun yi ittifaki nan amma kuskure ne kai ba za a ce aqidan ku ɗaya ba misali nake son kawo in ya zamanto da uba da ɗa sun yi ittifaki akan abin da ya shafi dawowa annabi isa uba ya ce annabi isa ba zai dawo ba shi ma ɗaya faɗa uba ya yi inkarin wato shigan sihiri ga manzan tsira sallasar shi ma ɗaya yi da abin da ya kama da wannan shin wannan yana nuna za mu saukar da uba matsayin da muka saukar da ɗa me yasa yau za a duba sauran abubuwa farko za mu ce uba ya yi kuskure a nan shi ma ya yi kuskure kama menene bambancin ɗa da uba sai mu duba shin uban yana mutunta hadisan manzon Allah yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya sannan yana ɗaukar sahih bukari da muslim ya sauke yana yi ko baya yi sannan bayan nan yana yawan kawo hujjoji da cewa ƙur'ani da hadisi su ne hujja kuma sannan uba yana fifita ƙur'ani da hadisi akan mazhaba shi kuma ɗaya yana fifita mazhaba akan ƙur'ani da hadisi an gani to iya zamanto shi uba yana matsar san hadisi sannan yana matsar san hanyar magabata ba hanyar magabaci ba hmm. akwai bambanci tsakanin hanyar magabata da hanyar magabaci da mutumin da ya rike imam malik kawai da mutumin da ya rike dukkan malaman mazhaba na yace na ne da mutumin da ya rike sahabi guda daya da mutumin da ya rike dukkan sahabban manzon Allah an gane duk sahabbai wanda suke malamai masu fatawa ya rike fatawansa yana aiki da shi bai rike guda daya ba da mutumin da yake shi mazhaban sahabi daya rike daya suke wanda ya rika mazhaban sahabi ɗaya, ya yi watsi da sauran dan biri a nishi wanda ya riƙa mazhaban sahabbai dukansu su gaba ya yi riko da fahimtarsu abinda abin da ya dace da sunna abin da kuma ya saba ma sunna ya ajiye to wannan mutumin shine salafi shine ahlus sunna mutumin da ya riƙe fatawan a'immatul mazhab an gane yana ɗaukan fatawan imam malik inda ya dace yana ɗaukan fatawan imam shafi inda ya dace da fatawan sauran malamai an gani ko da yana mazhaban malikiya da mutumin da ya tsaya ya kulla kanshi akan mazhaba sai abin da mazhaban ta hukunta mazhaban nan ko da ya yi karo da hadisai ingantattu zai soki hadisai ya yabi mazhaba shin da yake a nan wajen za mu ce da uba da ɗa ɗaya suke kaga uba yana son hadisi ɗa yana kin hadisi uba yana fifita wato mazhaban magabata akan mazhaban magabaci an gano wani ku sannan kuma uba din nan duk inda gaskiya take yana karkata zuwa ga wannan gaskiya baya kulla kanshi akan ra'ayi guda daya sannan uba yana yawan maimaita mana irin soyayyar da yake wa hadisi idan mutum yana soyayya ga hadisi kuma yana bin hadisi sai ya yi kuskure a cikin wasu sashen masail yaya ana yi masa uzuri to idan mutum dama ya riga ya bayyana mana baya son hadisi kuma ya bayyana mana inkarin hadisi da kuma izgili ga hadisi sai ya yi kuskure akan wasu masail za a yi uzuri ba uzuri kaga dai da uba da ɗa sun yi ittifaki kan wasu masail amma an yi wa uzuri uba hmm. ku ji dalilin da ya sa kai uba uzuri hmm. shi kuma ɗa me yasa ba mishi uzuri ba saboda dama bai nuna yana son hadisin ba kun gane wannan ko to wannan ka'ida ya kamata ku fahimce shi da kyau ka'ida ne wanda in mutum ya rike shi zai amfane shi insha Allah an gane wannan ko na'am musammaitul kitab tafhimul mutafahim al mawqif al sadat al malikiyya na kira littafin tafhimul mutafahim an mawqif al sadat al malikiyya min al qur'an min al qur'an al karim والرد على من نسب إليه ما لا يليق به. Da kuma ردي ga wanda ya jingina masa abin da bai dace da shi ba bila hujja wala burhan ba tare da hujja ba tare da dalili ba sallallahu ala rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik katabahu abu firdaus yahya ibn muhammad wanda ya rubuta shi abu abu firdaus yahya ibn muhammad as-salafi al-athari madinatu a birnin kaduna Allah ya tsare mana ita. Najeriya. Eh, duk mutumin kirki zai yi kokarin yin addu'a ga ainihin kasar shi an gano wannan ko gaga mutum yana tsine ma kasar shi mutum banza ne shi mutumin da yake tsine wa kasar shi butuli ne shi a wannan kasa aka haife ka iyayenka ma da suka haife ka a wannan kasa aka haife su suka taso a wannan kasa suka amfana da wannan kasa sun amfana da wannan kasa ta bangaren haihuwa ta ɓangaren addini ta ɓangaren kasuwanci fiye da siyarwa ta ɓangaren zamantakewa har zuwa ga mutuwa shin ya kamata ƙasar da a wannan ƙasa aka haife ka a wannan ƙasa ka fahimci addinin musulunci a wannan ƙasa ka zauna ka fa'idantu da albarkatun ƙasa na wannan ƙasa ɗin a wannan ƙasa ka zauna har Allah ya ɗauki ranka shin ya kamata a ga kana ma wannan ƙasa zagon ƙasa ya kamata duk wani abu na ci gaba ga wannan ƙasa ya zama to kana fatan alkhairi gare ta Allah shi taimake mu amin manhaj wa salam fahimtar da mai neman fahimta fahimtar da mai neman fahimta game da maukifi, game da ainihin stand matsayi na yin manya-manyan malamai manya-manyan shugabanni na malikiya game da ƙura'ani mai girma a gani fahimtar da duk mai neman fahimta hmm. bismillahir rahim ya zo cikin hadisun abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai za a samu wani babakere bayana da wasu al'amura da kuke kyama suka ce ya rasulallah to me za ka umarce mu idan mun zo mun riski wannan zamani wanda za ka ga an yi babakere an samu wasu shugabanni sun mamaye dukiyan al'umma sannan an samu wasu shugabanni suna aikata al'amuran da muke kyama daga cikin al'amuran da muke kyama gina gidajen zinace-zinace gina gidajen giya gina gidajen kaɗe-kaɗe da raye-raye an gani gina bankunan riba shi wayan abubuwa musulmi na sha'awansu to za a samu a ƙarshen zamani ba ba kere irin yadda shugabanni suke kwashe dukiyar talakawa su mamaye wannan dukiya su bar talakawa cikin wahala an gane wannan ko sannan da wannan magana da na faɗa na al'amuran da kuke kyama duk wani musulmin kirki yana kyaman zinace zinace duk wani musulmin kirki yana kyaman kaɗe kaɗe da raye raye duk wani musulmin kirki yana kyaman mai yana kyaman bankunan riba da abin da ya kama da wannan to za a samu ƙarshen zamani zamanin magabatanmu ba a yi haka ba to amma zamani za a zuwa ilimi za a samu al'amura da muke kyama kuma waina al'amuran da muke kyama ba yadda muka iya da shi waina al'amuran da muke kyama ba yadda muka iya da shi na fatan gane wannan shugabanni ne masu ainihin karfin mulki za su gudanar da wayannan abubuwa to shine manzan Allah yake ba mu labarin abin nan zai faru an gano wannan saboda idan abin ya faru ka zama to akan basira kada ka zama to rudadde to jama'a kun ga shugabanni sun zama to azzalumai yanzu haka zamu zauna a manzon Allah ya gaya maka ciwo tun kafin ciwon ya zo kuma ya gaya maka maganin ciwon ya gaya maka ciwo tun kafin ciwon ya zo kuma ya gaya maka me maganinsa idan ciwon ya zo ka zama to akan basira shi yasa dan salafiya ba shi da matsala in ya rayu a cikin wata ƙasa ya ga shugabanni suna yin kaza dama ya san manzan Allah ya gaya mai kuma sai manzan Allah ya gaya mai idan irin wannan abin ya faru ga magani ka sha wannan magani in ka sha sha yanzu ne magani yanzu na'am na'am qalu ya rasulullah fa ma ta'muruna kace ya rasulullah me kace umurtan mu kaga bai sun gano cewa ba wannan ciwo ne to irin wannan ciwo shugabanni sun zo sun mamaye dukiya kuma suna aikata wasu irin al'amura da muke kyama me za ka umurce mu ya rasulullah mu aikata Ku ɗauki makami sai annabi ya ce ku ba wa ƴannan shugabanni haƙƙinsu da ke kan, ku ba wa ƴannan shugabanni me haƙƙinsu da ke kan, haƙƙin yin biyayya an gani yin biyayya bil ma'ruf mm. na'am sannan ku roƙi Allah haƙƙin da suka zalunce ku in sun zalunce ku so ku roƙi Allah ne ku gaya ma Allah ya Allah shugaba wane ya hana mu haƙƙi kaza shugaba wane ya hana mu haƙƙi na neman ilimi ya sanya mana neman ilimi ya zama mai tsada wanda ba za mu iya yin karatu ba shugaba wane an gane ko ya tauye mana haƙƙi game da abin da ya shafi kiwon lafiya mutum iri-iri bai da lafiya amma ba shi da kuɗin da zai je asibiti saboda asibiti ya yi tsananin tsada ya Allah shugaba ne ya tauye mana haƙƙi na kaza na kaza na kaza ka faɗa wannan za ka gaya ma Allah ne ba ba wai za ka hau kan mumbari kai ta caji ba ne Allah ta'ala wanda ya halicci wannan shugaba wanda kuma zuciyar wannan shugaba yana hannun Allah kuma Allah shi ke da iko na ya shirye shi ko ya batar da shi Allah ke da iko na ainihin ya sarrafa shi ya dawo da shi ya zama to mutumin kirki mai adalci to ku gaya ma Allah ya Allah shugaba wane ya zalunce mu mu yabe ba in ka sa goshi a ƙasa dama manzo Allah ya cewa aqrabu ma yakunu al-abd ila rabbihi wa huwa sajidun fajtahidu fi du'a fa qamilun an yustajaba lakum mafi kusancin bawa zuwa ga ubangiji yana mai yana sujada ku dage da addu'a cikin sujada tabbas Allah zai amsa muku an gano wannan ko to idan kuna cikin sujada ku gaya ma Allah ya Allah shugabawa ne ga irin haƙƙin da ya toye mana shugabawa ne ya kwashe dukiyar talakawa ya yi kaza ya yi kaza da dukiyar talakawa talakawa na ta mutuwa da yunwa talakawa na ta mutuwa da rashin lafiya talakawa suna ta mutuwa da rashin tsaro ya Allah ba mu yafe ba wannan addu'a da kai Allah ta'ala zai amsa amma mutumin da ya hau kan mumbari yana ta gaya wa mutane a cikin masallaci shugabawa ne azzalibi ne shugabawa na barawo ne shugabawa na Allah ya zine mishi shugabawa ne ya fashe kaza shin yana gaya wa Allah ne ko kuma yana so ya motsar da talakawa zuwa ga fitina yana so ne ya motsar da talakawa zuwa ga fitina an gano wannan ko sai sa manzo Allah ya gaya mana ga hanyar da zamu bi shugaban nan mu bashi haƙƙin shi na biyayya bil ma'ruf sannan kuma zalunci da ya mana mu gaya wa Allah kun gano wannan ko yawwa mutafaqun alayhi eh wannan bukari da musulun suka rubuto wannan hadisi sai na ce hadisin farko yana umurtar mu da yin haƙuri idan mun gani daga mahukunta da sarakuna shugabanni masu mulki muka ga abinda muke inkari mun ga abinda muke inkari na zalunci da sabon Allah da ba da haƙƙi ya zama dukiya ya koma tona mai na. shugaba daga shi sai 'ya'yan shi sai 'yan uwan shi sai kaza sai kaza ko shugaba daga shugaba sai 'yan majalisa sai gwamnoni su ne suka mamaye dukiya albarkatun ƙasa sauran talakawa suna cikin wahala an gane wannan ko? daga barin masu haƙƙi an gane an yi babakere daga haƙƙi da haƙƙi daga barin masu haƙƙi an hana su haƙƙin su alhali haƙƙin ba na shugaban bane shi kaɗai. kai yarda da eh to menene ya sanya aka ce mu yi haƙuri akwai masu cewa wallahi daga cikin masu cutanmu a wannan zamanin malaman musulunci shugabanni sun zalunce mun fito za mu yi zanga-zanga mun fito za mu yi revolution sai malamai su ringa cewa izbiru izbiru wa'annan malamai suke cutar mu wallahi ba mu da babban matsala kamar malaman addini ya kamata kawai idan mun taso muna so mu yi revolution malaman addini su goyi bayan mu a yamu a kasar in yaso in an fara yaƙi a wajen yaƙin ne Allah zai bambanta tsakanin tsakuwa da aya a wajen yaƙin ne za a yi revolution a kafa shugabanci an gani to kada ya manta shi mai wannan magana muna magana ne da harshe na musulunci ba muna magana bane da harshe na san rai ba muna magana bane da harshe na ainihin kalmar ba muna magana da harshe na abraham lincoln bane muna magana ne da harshe na musulunci ko mu musulmi ne yadda muka yi imani da sallah haka muka yi imani da duk abin da manzan Allah ya gaya mana an gani manzo Allah bai gaya mana cewa idan irin wannan abin ya faru a zo a yi revolution ba a zo a yi fito na fito da ainihin hukuma ba manzo Allah bai gaya mana haka ba tun da bai gaya mana ba sai muka tsaya akan abin da Allah ya gaya mana kuma mu musulmi ne kuma shi mutum ya kira kanshi musulmi dama ya yi shirin aiki da duk wani abu wanda Allah ta'ala ya faɗa da manzansa an gano wannan ko idan mutum ya karɓi musulunci za a ce masa za ka yi watsi da duk wasu al'adu da duk wasu aƙidu da suka saba musulunci za ka zo ka yi aiki da abin da ya tabbata a cikin musulunci to shin wannan ainihin revolution da kake magana shin sunna ce ta yahudawa ko sunna ce ta sahabbai sunna ce ta yahudawa to menene yasa kake so mu ajiye qur'anin mu da hadisin mu kama yahudawa kuma haka kana ganin wai mu ne ma matsala kana ganin kalmar shi ne daidai kana so ka yi riko da suna ta kalmar kana so ka yi riko da suna ta abraham lincoln ka yi watsi da abin da ya tabbata cikin ƙur'ani da hadisi to mu fa 'yan salafiya ba masu bin son ba ne mu 'yan salafiya muna bin abin da Allah ya faɗa da manzan Allah sau da kafa an gane sha'a man sha'a wa aba man aba wanda ya so ya so wanda ya fiye ki ba mun yi dan mu burke ka bari na'am na wani na wani da zan ku shauka da musulmi illa bil ma wa ba na kai na zan ku shauka da musulmi eh domin kada ainihin wato karfin musulmi ya yi rauni eh, kada karfin musulmi ya mai me yi rauni da zarar mun dauki hanya wanda ba wannan ba to karfin musulmi zai yi rauni yanzu mu ɗauki ƙasa irin saudiya da ba dan Allah ya azurta saudiya da malamai masu bin sunna ba sau da kafa da yanzu saudiya ta warga kun gane wannan ko saudiya shugabannin da ke mulkin saudiya wato suna kawo wasu irin tsari wanda ya saba ma abinda musulunci ya zo da shi za ga wani lokaci shugabanni sun kawo wani irin tsari na saban Allah kama ce shugaba ya ce zai gina zai buɗe wani gari garin nan gari ne wanda za a yi shaholiya gari ne wanda za a ɗibo 'yan mata gari ne wanda za a za a sa ainihin gidan gidajen giya gari ne wanda za a ɗauko mata tsirara an gani to cin wannan abin da ake zuwa aikata a ɗibo mata tsirara a yi a samu gidan giya wai saboda a rinka samun kuɗin shiga an gina wannan gidan giya ne sannan kuma garin an gina shi zai yi kyau ya zama to mutanen duniya suna zuwa yawon buɗe ido an gano wannan ko saboda mutanen saudiya wasu tunda an hana zina a saudiya an sa dokoki duwanda ya zina duwanda ya sha giya za a yi kaza suna zuwa su suna zuwa kasashen waje don su sha suna zuwa kasashen waje don su nemi mata hmm. to irin wa'annan mata za a zaɓo mata kyawawa a kawo wasu wannan gari da aka buɗe a saudiya misali idan an buɗe shi sai kuma da maganan giya in kana so ka sha giya ka zo ka sha duk kudin da kake kashewa kasashen wani lokaci a saudiya to shin idan shugaba ya aikata irin wannan wannan shugaba mai ya aikata laifi ya aikata babba ba ƙaramin laifi ba ne ya aikata to amma mu a matsayinmu na ahalus sunna menene mawukifinmu ga abin da ya aikata shin shugaban ya halatta wannan abin ne ya ce muku na yadda zina halal ne na yadda gidan giya halal ne na yadda ainihin bankunan riba halal ne Mai ya aikata ya aikata abin da ake kira Marju shahawa ana kira irin wannan ciwo mardu shahawa ne mutum ya aikata abu ba wai ya yarda da abu bane kawai kawai wani irin sha'awa ne da san rai kawai mutum zai aikata abu yanzu za ga gaya mutanen da ke zina suke zuwa gidajen karuwai suke shaye-shayen giya za ka ɗauka sun yadda abin halal ne to idan shugaba ya aikata wannan ya aikata laifi za mu kafirta shi yanzu shugaban nan me ya kamata malamai su mai a fito a yi zanga-zanga a fito a ɗauki makami in ma ya bar wannan abu ko a yaƙe shi to yaya me ya kamata a aikata a zaunar da wannan shugaba a kama hannun shi kamar yadda manzo Allah ya faɗa mm. a kama hannun wannan shugaba a gaya mai gaskiya wannan abun ba daidai bane wannan abun kuskure ne ina fata allura manzo Allah sai nuna mana ga yadda zamu yi to saudiya idan ka ga shugaba yana kawo irin wannan policy wanda ya saba wa musulunci abinda mutane ke tunani yan hayaniya su gani a jarida su gani a cikin kafafen yada labaru shugaba ya fito yana cewa akai malami ya ce abinda wannan shugaba ya yi fasikanci ne wannan shugaba a zalibi ne wannan shugaba mutumin banza ne da ya gina irin wa'annan abubuwa Allah ya tsine mishi ta ce malaman saudiya sun fito sun faɗi gaskiya ga shugabanni wannan shi ne faɗin gaskiya ga shugabanni a mahanga na jahilai a mahanga na gama garin mutane amma a mahanga na ahalus suna wal jama'a ba idan za a gaya ma shugaban gaskiya ba sai ma ka sani ba malaman suna suka yi wa'azi gina gidan giya haramun ne idan wannan idan irin wannan matsala ya taso a saudiya malamai suna yin shiru sai gina gidan giya haramun ne gina gidan zanace-zanace haramun ne gina gidajen ya a wajen shakatawa da mata za su ringa fitowa tsirara shi ma menene haramun ne kaga wannan sun yi bayanan wajen sun yi inkarin munkar hmm. to amma in za a kama suna to ana keɓanta ne da shugaba a same shi a gefe ran kai daɗe wannan abu kaga da ka aikata ka ya saba wa musulunci su gaya mai gaskiya ko zai amsa ko ba zai amsa ba idan sun gaya mai yanzu bai amsa ba a ci gaba da gaya mai zai iya yiwuwa ya hau shugabanci ne da ƙuruciya yana girma ana gaya mai hankalin shi na ƙara dawowa yana girma ana gaya mai in ya samu tarbiyya ne daga wajen wasu makiya Allah Yahudawa ko kaza ana gaya mai hankalin shi na dawowa sai ga a hankali a hankali wayannan kurakuran suna jaruwa ina ba tangana wannan to sai ka ga jahilai sun ce malaman saudiya ba sa gaya wa ainihin gwamnati gaskiya sun dauka irin hayaniyar da ake a najeriya shi ne gaya wa gwamnati gaskiya an gano wannan ko irin hayaniyar da ake a najeriya a yi ta ihu a kan mumbari wanda wannan ihun baya amfani da komai ko kun taba ganin wannan ihun ya gyara shugabannin Najeriya ya taba gyara shugabannin Najeriya ba amma shugaban da ya ga ana samun shi a gefe ana nuna mai ya gyara ya gyara to wannan shugaba ya san ana son shi ne da alkhairi zai gyara ku fahimci wannan ai to wannan shine abin da ake so ɗan uwa su fahimta idan aka ɗauki makami na yaƙi da shugaba to ƙarfin mu na raguwa yanzu mutanen sudan su ya karu ne ko ya ragu da suka yi fito na fito da gwamnati yanzu kuna ganin makarantun jami'a na sudan an kulle shin wannan ƙaruwa ne koya makarantun sakandare na sudan an kulle makarantun firamare na sudan an kulle wasu ma'aikata da yawa an kulle kasuwanninsu an kulle yunwa da fatara yanzu ya damu mutanen sudan shin da lokacin da da lokacin da wancan shugaba yake kurakure ake haƙuri da shi da yanzu da aka kasa yin haƙuri wanne ne mutanen sudan suka fi kasancewa cikin alkhairi wancan akwai mutanen najeriya da yawa da mutanen afirka da ke zuwa su yi karatu a sudan idan sun yi karatu a wannan jami'a hukuma za ta samu lada mutanen gari za su samu lada to an daina karatu yanzu an kulle makarantu an gani hakanan garuruwan da aka tada husuma aka fito aka ɗauki makamai akan hukuma an kasa yin haƙuri akan ainihin zaluncinsu kamar yadda shugaba ya faɗa yadda manzan Allah ya faɗa a yi haƙuri akan zaluncinsu a yi musu nasiya su gyara kurakuransu sai dai in kun ga kafirci baro-baro an gane wannan ko na'am an يسي وفيه أن الصبر المذكور ila wurudu ورود قول A cikin hadisin lalle haƙurin da aka ambata yana kaiwa zuwa ga gangara ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yi karatu ba an bai karatu karatu ba ya karewa أولها bismillahi rahmanu rahim na farko daga cikinsu shine inda Allah ta'ala ke cewa da malam ya ce walakin alaika bi fahmi ayataini min kitabillah sai dai ka lizimci fahimtar ayoyi guda biyu daga cikin littafin Allah A wani kuma ta'ala ko kuma ku? Ayatai ne aka ce ula ulahuma Shi ne inda Allah ke cewa kada ku kawo uzuri hakika kun kafirta bayan imaninku wannan aya yana da kyau a fahimce shi da kyau kada ku kawo uzuri hakika kun kun bayan imaninku shin dama idan mutum yana kalmar shahada kullum yana sallah yana azumi yana zakka yana gina masallatai yana taimakon marayu zai iya yin ridda ana kafirta bayan imani ana yi ana yi to akwai masu cewa ɗan mutum na kalmar shahada har abada ba zai yarda ba shine malam ya kawo wannan la a kar kafartum ba da ku kada ku kawo uzuri hakika kun kafirta bayan imanin kenan musulmi yana iya fita musulunci bayan da yayi imani an gane wannan ku na'am نعم فيتحققنا أن بعد الصحابة الذين كفروا إذا كان ثبت للي wasu daga cikin sahabbai da suka yi yakin Rum tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirta da sababin wasu kalma da suka faɗe ta akan fuska na wasa da ba sahabban manzon Allah ne ba kuma sun yaƙi rum amma kuma sai suka faɗi wata kalma na ba'a wata kalma na wasa wanda wannan kalma na ba'a ɗin da kalma na wasa ɗin ya kafirta su an gane wannan ku shin za a iya samun sahabi a zamanin manzo Allah ya rida za a iya samu ko ba za a samu ba da shi Muhammad bin abdullahi ya kawo a nan. sahabi sahabban da suka yaƙi rom tare da manzan Allah sun kafurta da sababin kalma da suka faɗe ta akan fuskan wasa da ba a nan wajen ana nufin sahabi ne ka zahiri amma munafiki ga baɗini akwai mutanen da zahiri sun yi imani kuma zahiri sun haɗu da manzan Allah sun yi imani da shi to a nan wajen za a kira su sahabbai ya ga itibar ko da ku ƙarƙashin ƙasa suna da munafinci ina ba gane wannan to irin wa'annan an kira su sahabbai ne lura da sun yi imani da manzan Allah ga zahiri kuma babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyansu gane wannan ko babu wanda ya san abin da ke cikin mai zuciyansu amma daga baya in sun zo sun nuna izgiri ga addini suka fito da siffofin munafinci a fili sai su tashi daga sahabbai hmm. sun kowa masu ridda hmm. an gani ko kuma ya zama cewa sahabban ne hakikatan sai suka fada su sun dauka za ka iya yin wasa da kalmomin addini za ka iya yin wasa da ayoyin Allah ko da kaza sai suka faɗa suka yi ridda daga baya suka zo suka yi nadama suka tuba zuwa ga Allah shin wannan siffar sahabbantaka zai dawo ko ba zai dawo ba eh idan sahabi ya aikata laifi dama sahabbai sun kubuta daga kaba'ir da saka'ir ba su kubuta ba za su iya aikata manya-manyan zunubai za su iya aikata ƙanana amma suna da wani irin falala wanda ke sanyawa a gafarta musu abin da suka aikata in ma ya faru har ma akan gafarta musu abin da ba a gafarta mu wani suka zo gabaninsu ba an gane wani ko da so da ka sahabban manzan Allah za a iya samun sahabi ya aikata kaba'ir ko kuma ya fada cikin wani abu da kafirci daga baya in ya zo ya gane sai ya sauri ya tuba Allah zai gafarta masa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim an gane kenan wannan magana nan malam zamu dauke shi akan munafikai wanda aka dauka sahabbai ne kun gane wannan ko ko kuma ya zama to wani sahabi ne ya faɗi wani abu wanda ya kafirta shi amma kuma daga baya da ya gane cewa da aka saukar da wannan aya ya gane abin kafirci ne sai ya cirantu daga wannan kafirci ya sauri ya tuba duk girman zunubi in mutum ya tuba yaya Allah zai gafarta mishi na'am tabayya ka annal ladhi yatakallamu bil kufri wa ya'malu bihi to wannan zai bayyana gare ka cewa lallai wannan wanda yake magana da kafirci kuma yana aiki da kabircin saboda tsoron tauyewan dukiya eh, wato yana magana da kalmar kabirci ko yana aiki da shi don tsoron tauyewan dukiya ko alfamma ko kuma domin sassauci ga wani zama min na da bi da yamzahu biha ya fi girma daga wanda yake magana da wata kalma yana ba'a da ita an gano wannan ku mutumin da yake magana da kafirci yana aiki da kafirci don tsoron tauyewar dukiya ya zama to yana zagin Allah ko yana sujada ga gumaka yana sujada ga gumaka don in bai yi sujada ga gumaka ba to za a kwace mai dukiyarsa sai ya ci gaba da sujada ga gumaka an gane ko kuma wato yana ganin yana da wani alfarma yana da wani babban mukami a gwamnati idan bai daina yin sujada ga gunki ba idan bai daina zagin manzan Allah ba an gane ko idan ya ci gaba da sujada ga gunki ya ci gaba da zagin manzan Allah za a kyale mai gwamnatin shi amma idan ya daina sujada ga gunki ya daina zagin manzan Allah ya koma ya za a kwace mai gwamnatin sa sai ya zo ya ci gaba da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yabon gunki an gane wannan ko saboda a tabbatar mai da gwamnati shin yana da uzuri ba shi da uzuri in ya mutu a haka ya mutu kafiri aya na biyu shine inda Allah ke cewa duk wanda ya kafirce ma Allah bayan imaninsa ashe ana kafircewa bayan an yi imani ina masu cewa yaya za a yi a ce mutum ya yi ridda alhali yana la'ilaha illallah wasu mutane ma ana kiransu ahalin zikir ko suna kiran kansu ahalin zikir saboda kullum a masallaci suna la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah shin wannan kalma da suke faɗa zai iya hana su ridda idan mutum yana la'ilaha illallah la'ilaha illallah ya zagi manzon Allah idan mutum yana la'ilaha illallah la'ilaha illallah ya zo yana su ga gunki idan mutum yana la’ira a illallah so miliyan amma yana tsafi idan mutum yana la’ira a illallah la’ira a illallah ya zo ya yadda kuma Allah uku ne ko yana faɗin kalmar shahada kullum amma ya yadda annabi Muhammad ba shi ne annabin ƙarshe ba shin wannan la ilaha illallah za ta amfane shi za ta amfane shi ba hmm. Nam. illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa sai dai wanda aka tilastawa alhali zuciyarsa yana natsa da imani an tilasta mai akan kafirci amma zuciyarsa bai yarda da kafircin ba walakin man sharha bil kufri sadara shin wani yayi rida ah. an tilasta mai ya kafirta amma a cikin zuciyarsa bai yarda ba hmm. an ce mai sujada ga gunki amma a zuciyarsa bai yarda ba a zuciyarsa yana tsine ba gunkin hmm. an ce mai zagi manzon Allah amma a cikin zuciyarsa yana yaban manzan Allah amma a zahiri ya zagi manzan Allah ko kuma ya yi tauriya an gano wannan ko? wato sai dai wanda aka tilastawa alhali zuciyarsa yana na da mai da imani an tilasta mai akan kafirci amma zuciyanshi ba wani matsala ya gamsu Allah ɗaya ne ya gamsu da duk wani abu na tauhidi to wanda kaga bai yarda ba mm. sai dai wanda ya buɗe girgi kafirci ya shige ba da aka ce mai ya zagi annabi sai ya zagi manzan Allah da harshensa har zuwa ga zuciyarsa aka ce mai ya yi sujera ga gunki ya yi sujera ga gunki kuma ya yi imani da gunkin an gane? Eh, da kuma wani sufi ne shi aka ce masa ka ce inda ka shiga sufi ka ce na fi son manzan Allah fiye da Allah ko kuma kai su bi ne ka ce wallahi kallahi ni dai gaskiya ba zan boye ba na fi son Sheikh Ibrahim bin Yas fiye da manzan Allah shin wannan ya yake to kun gani kun gani wannan ko wato zuciyarsa da ya faɗi cewa ya fi son Ibrahim Yas Ibrahim Yas ya fi daraja fiye da manzan Allah a zuciyarsa ya faɗi wannan a baki kuma ya yarda a zuciya kaga wannan duk kalmar shahadar da zai faɗa na banza ne hmm. mutumin da ya zo ya ce ya yarda alƙur'ani bai cika ba amma yana kalmar shahada so miliyan wannan kalmar shahadar da yake so miliyan ya zo ya yi imani alƙur'ani bai cika ba ko an canza alƙur'ani wannan ƙur'anin da muke karanta ba shi ne ƙur'ani na gaskiya ba ko ce sabon manzo Allah gaba ɗaya sun yi ridda ya jingina zina zuwa ga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha bayan Allah ya ce ya kumullahu an udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin to wannan ya zamu dauke shi kafiri ne shi kun gane wannan ko kalmar shahadar da ya faɗa su miliyan ba zai amfani shi ba na'am na'am yace fa'alayhi ghadabun min Allah yau amma wanda ya bude kirji kafirci ya shige to wannan a gare su irin wayannan a gare su akwai fushi daga Allah kuma suna da azaba mai girma eh me ya kawo haka me yasa sun samu azaba mai girma saboda sun fifita rayuwar duniya akan lahira sun so rayuwar duniya akan lahira Allah bai yi uzuri ga wayannan ba sai dai wanda aka tilasta mai tare da kasancewar zuciyarsa yana natsa da mai da imani eh, amma wani wannan fa kaga wane ne Allah ya ma uzuri anan wanda aka tilastawa alhalin zuciyarsa yana natsa da mai da imani amma wanda ba wannan ba fa ba a tilasta mishi ba hmm. to wannan ya kafurta bayan imaninsa shin daidai ne ya aikata shi saboda tsoro ne an sa bindiga a wuya ne ya zo ya yi da harshe har zuciya ko kuma sassauci ya zo ya yi compromise ya yi compromise din addinin shi ko kuma rowa saboda kishin ƙasa don kishin ƙasa sai ya yadda ya bauta wa gunki don kishin ƙasa ya yadda ya karyata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don kishin ƙasa ya yadda cewa ƙur'ani bai cika ba ko kuma don kishin iyalansa ko don kishin danginsa ko dukiyarsa ko ya aikata kafirci akan fuskan ba'a wai shi ɗan komedi ne shi sai yana komedi yana komedi yana mu qur'ani izgiri yana wa manzon Allah izgiri yana yi ma Allah izgili shin zai iya yiwuwa mutum ya yi komedi yana wa Allah izgili yana wa manzo Allah izgili yana wa ayoyin Allah izgili a ce kuma ya tabbata kan musulunci duk mutumin da yake komai sai yana izgili ga alqur'ani ko yana izgili ga ayoyin Allah ko yana izgili ga manzo Allah wannan kafiri ne shi ko da yana kwana la ilaha illallah eh yaya ma hukuncin komedi ma shin komedi ya halatta ma an gano musulunci mutum ya ringa yin abu dan yi dariya kawai nan ne hanyar samun kudin shi annabi ya ce wai wailul lahu wai wailul ku? mutum yana magana ne zai yi magana dan yi dariya shi hankalin shi in an yi dariya zai ji daɗi zai yi ƙarya ko zai yi wasu surutan banza ya yi wani rashin rashin hankali dan ayi dariya dan ya burge mutane to yan komedi annabi ya ce azaba ya tabbata a gare su ina fatan gane wannan saka baya halatta mutum ya zama dan comedy in kana da dan uwa yana dan kana comedy ko kana da baba yana comedy ko aboki kai masa nasiha wannan ya saba ma sunna ya saba ma addinin musulunci na'am aw li da zalika min al-a'rad ko wani wannan daga cikin manufa sai dai wanda aka tilasta ma kawai in an tilasta mai alhali zuciyarsa ya cika da imani wannan zai kai labari na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب متلتا باب جرمما sunayen Allah subhanahu wata'ala da kuma canza suna saboda wannan kun gane yayi girmama ainihin sunayen Allah ta'ala da canza suna saboda haka na'am ala abi shuraih an karɓo daga abin shurai ya kasance ana mai alkunya da suna abal hakam abal hakam na'am faƙwara na wurin sallallahu alaihi wasallam inna Allah eh, baban mai hukunci abal hakam baban mai hukunci to wannan shine alkunyan da ake masa sai annabi yake masa inna Allah huwa al-hakam lalle Allah fa shine mai hukunci kuma hukunci na komawa zuwa gare shi inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya zalika dinul qayyim an gani wallahu ya yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa min wa huwa sari'ul hisab an gani wannan ku wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa aniyukum bainahum bima la. wala tattabi ahwa'ahum kaga shi kenan in za a yi hukunci Allah ta'ala shine al-hakam alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin ba Allah bane mafi ba Allah bane mafi hukunci masu hukunci shin ba Allah ba ne mafi hikima masu hikima to Allah shi ne hakam wato wannan suna a sake shi haka nan kawai a sake shi saki ba kaidi to wannan sunan Allah ne alhakam amma idan an masa kaidi a ce alhakamu fi tudun wada alhakamu fi Najeriya alhakamu fi shimali Afirkiya shugaba ko alƙazi ƙazil kuzat fi shimali Afirkiya alƙalin alƙalai a ainihin arewacin Najeriya kaga amma abin kaidi wato shugabancinsa ya tsaya ne akan iya ina yankin da iya yankin da aka ba sauran wurare ba bai da iko a kansu to irin wannan ya halarta ana fatan gani to Allah ta'ala shine alhakam saki ba kai kuma hukunci na komawa zuwa ga Allah ne an gane wannan ko to wannan sunan da ka sa ma kanka ya kai shurai ko kuma alkunyan da kai ma kanka kuskure ne ko wanda mutane suka yi maka sai ce to wannan alkunya an sanya mun shi ne saboda lalle mutane na idan suka yi saɓani kan wani abu sai su zo waje na mutane na in suka yi saɓani kan wani abu sai su zo waje na sai in yi hukunci tsakaninsu sai dukkan bangarori guda biyu su yarda kullum ra? Mm. za su zo wajena su kai min ƙara idan na yanke hukunci duk ɓangarori guda biyu suna yarda da abin da na hukunta wannan shi yasa aka mun alkunya da min abal hakam sai da ke kai me kai wannan kyawu me kai mamakin kyawun wannan wannan alkunya an gane ko kuma wannan aiki da kake aikatawa me kake da shi na ƴaƴa ƴaƴanka nawa sai ce ina da 'ya'ya akwai ɗana mai suna shurai akwai ɗana mai suna muslim akwai ɗana mai suna abdullah wa'annan sunaye shin a cikin musulunci ne ya sa musu wannan suna ko tun a jahiliya suna ba ta gani tun a jahiliya akwai sunan muslim akwai sunan shurai akwai sunan abdullah ta ba wannan kaga sunan abdullahi akwai jikin a jahiliya sunan shurai akwai jikin a jahiliya to yanzu in na sama kaina na sama dana suna shurai ko na sama kaina dana suna musulun na sami sunan musulunci kenan ko na sami suna abubakar ne siddiq na sami sunan musulunci kenan abubakar ko umar shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mu Umar suna Umar ko iyayensa tun a jahiliya Manzan Allah ya sa mu Usman suna Usman ko iyayensa tun a jahiliya Abdurrahman bin Sakhr manzan Allah ya sa mai wannan suna ko tun a jahiliya shin sahabban manzan Allah suka musulunta ana cewa ana cewa menene sunan ku su faɗa in suka faɗa ce to kana so a canza ma sunan musulunci akan canza musu sahabbai sunan musulunci wani suna ne sunan musulunci wani ya ce muhammad ah, shi suna muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwa musulunci ba muhammad akwai muhammad shi kan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an same wannan suna tun kafin ya zama manzo tun kafin musulunci ya zo idan sunan mutum Cuku da ya musulunta sai ke wannan suna yake so a mai sunan kuma sunan Cuku sai zama sunan yana da kyau na kawo misali ne ban san ma'anar shi ba sai zama idan ya ce Cuku yana nufin ana nufin bawan Allah ne misali aka ce to kayi kalmar shahada kana so a canza ma suna yace la ban so a canza ma suna sunana ogochukwu a bamu sunana su yanzu yaya eh? sunan mutum a adeshina to da musulinta musulunta ce mai sunan kace adeshina kana so a canza ma ce la amma mai sunan a adeshina sunan mutum ainihin dalliti da ya musulunta ya bar magudanci aka ce mai sunan ka da ya ce suna na dalliti ko suna na talle to yanzu a canza ma ya ce shi baya so a bai tallan tallen shi yaya sai a bar na ina fatan gane wannan su da yawa daga cikin mutane sun dauka suna in ba na larabci ba to abin kyama ne kun gane wannan ko ya kamata mu san in mutum ya ce a bar mai sunan shi na da kuma sunan ya ba ya yi daidai da musulunci a kyale mai amma yanzu mutum ya kira kanshi da wannan suna wanda ce da jin suna makasan arziki <laughs> da jin suna kasan kagiri na an gane wani suna ne kuma ogocikun gaza sai an toyi ashar <laughs> an za? to sunaye wayannan sunayen da kuma gani gaba daya tun kafin zuwa musulunci akwai ba musulunci ya zo da su ba an gani kuma duk wani sahabin da kuka musulun musulunta ne sai dai ƙananan sahabbai kawai abubakar wanda ya fi kowane sahabi daraja wanda a duk duniya banda annaba ba mai darajar shi ya musulunta ne sabon musulunta ne a wancan lokacin da irin su umar da irin su usman da irin su kaza an gani sabon musulunta ne shi to yanzu a kana zagin masu musulunta kana zagin abubakar kana zagin umar kana zagin usman ina fasa gane wannan duk nan manya-manyan sahabban nan musulunta suka yi in ka ce kuma tubabbe duk sahabban annabi tubabu ne ba sahabban annabi da bai tuba ba ko suna nan cikin kafircinsu sun tuba to ashe jahilci ne jahiliya ne da rashin fahimtar addini ka ce wani tubabbe ne sosai wai kana so ka aibanta shi kowa na sabon ya kamata an kace in an ce sabon musulunta kalma ne na yabo ba wanda fa yanzu ya bar kafirci yanzu ya koma musulunci ya zama to yanzu kai kai da kake cikin musulunci ma kana da zunubi shi yanzu yana nan ya koma kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi sabon musulunta ba zagi bane ba kada hankalin ku ya tashi dan an kira wani mutum sabon musulunta to in sabon musulunta ne ya fi ka daraja saboda shi yanzu ya koma kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi tubabbe kai kana nan cikin zunubi shi ya tuba ina ba ta gane wannan to ka bar jahilai su ci gaba da faɗin kalmomin jahilcin su an gane in mutum na faɗin irin wannan ba komai yasa yake faɗi ba saboda ƙarancin fahimtar addini irin wannan kalma baya fitowa a bakin salafi wanda ya fahimci musulunci na to to yanzu amma yanzu abubuwan da yake faruwa na canza suna yana da kyau ko bai da kyau yanzu usulubin da ake bi saboda yanayin al'adunmu idan mutum aka ce mai sunan ka yake christopher christmas sofa sheik christopher a salafi a ce daga cikin banyan malaman akwai sheik christopher a salafi sai kaga da jin sunayen su mawala da yahudawa ne malaman nan ta ba ta gane wannan Sheikh Christopher a salafi me kuma shek Christopher, me kuma Christopher. dan Christopher kaza kaza to kaga irin wannan saboda irin al'adar mutane da rashin fahimta da kaza da kaza to kaga a ringa canza sunan da zaran ka karɓi musulunci sai a sa ma suna usman a sa ma suna umar a sa ma suna kaza na'am na'am qala fa man to a cikin ƴaƴanka tsakanin shurai da muslim da abdullah ka duba wannan kalma abdullah tun a jahiliya to a cikin wayannan kalmomi a cikin wayannan ya'yan naka wane ne babban su ya ce babban su shine shurai sai na ce ma annabi babban su shine shurai sai ce shin sai ce to daga yau kai ne abu shurai yanzu maganan abul hakam an canza shi saboda sunan Allah ne al-hakam ba zai yi ka zan baban Allah ba yanzu an canza sunan abul hakam ya koma abu shurai kenan idan mutum zai yi alkunya da wani ɗaya ke alkunya da babba an gano wannan ku? eh abu dawud ya ruwaito da waninsa wannan su kutu abu dawud idan abu dawud ya yi shuru akan hadisi yana nuna hadisin ya inganta abu dawud yana cewa ma sakattu anhu fa huwa salihul indi duk abin da nayi shuru in kaji nayi shuru akan hadisi ni hadisin ya inganta a wajena fa huwa salihul indi kama malaman hadisi sun amince da abin da ya faɗa ko akwai gyara to malamai sun bincika akwai abubuwan da Abu Dawud ya yi shuru a gare shi da yawa kuma ya zama da ifi an ga Abu Dawud ya ruwaito hadisi an ce rawahu Abu Dawud dole sai ka bincika isnadin shi to shin wannan hadisi ya isnadin shi ya inganta hadisi ne ingantacce na a cikin wannan karatu akwai matsaloli masu amfani da yawa da barko wato mutunta sunayen Allah da sifofin Allah da sunayensa ko da mutum bai yi nufin ma'anansa ba shin abul hakan yana nufin shi baban Allah ne bai yi nufin haka a zuciyarsa ba hmm. amma duk da haka tun da dai ma'anan abin ya shafi haka hmm. a canza wannan suna a sa wani sunan da bai da wannan alaka na biyu canza sunaye saboda haka idan sunaye ya zama to ma'anan shi ya kunshi kamar sunan Allah ne kamar ana so ne a tauye Allah ko da mutum bai yi nufin haka ba to a canza suna saboda haka hmm. shin dama mutum na iya ana iya sama suna an yanka ma rago da suna a canza shi ana canzawa a yanzu nan ma an kara so ka canza suna za ka iya ai ba sai an yanka rago ake canza suna ba kana iya canza suna ko baka da rago kana iya zuwa majalisun nan ka ce daga yau suna na mustapha ku daina kira na da suna kaza shikenan sunan ka ya canza sunan da baka iya canza sunan mahaifinka mutum baya iya canza sunan mahaifinsa idan sunanka mustapha sunan babanka ogochukwu haka za ka haƙura sheik mustapha ogochukwu ka ce labbaika an gane wannan ko sheik mustapha christopher labbaika amma in sunanka christopher za ka iya canza christopher kai amma sunan mahaifi ba a taɓa shi shi za ka ke ganin sabon manzo Allah iyayensu na da sunaye wanda sunayen nan a musulunci ba a yadda da shi amma dole a kyare a ce abin nan wane bili abdushams abdushams ai bai halarta ba eh bili abdushams kaga bai halarta ba bili abdul uzza bawon uzza ba to kaga tun sahabbai akwai wanda ke silsilar su wani ibn wani ibn wani ibn abdul uzza to haka zai bar wannan suna abdul uzza din ya hakura ba sunan shi bane amma ga sunan shi ne abdul uzza za a ce canza sunan kun gane wani ku kun gane matan nan ya sunan sahabiyan nan da annabi ya mai da sunan tabarira a ya mai da sunan tabarra akwai wacce annabi ya canza sunan ta koma sauda ko duk da sunan a asalita eh wato na uku ya ikhtiyar ikhtiyar abu akbar abla'i lil kunya zaɓen mafi girman ɗaya saboda alkunya in za a yi alkunya a zaɓo mafi girman 'ya'ya kada mutum ya zaɓi na ƙasa ƙasa ya zaɓi ɗan auta ya yi alkunya da shi a'a babban da shi ake yi eh o dama an ce dole sai da namiji ake alkunya ai ba a ce dole sai da namiji ake alkunya ana iya alkunya ko da ga mace ne na'am wa alaikum kai